wasu gungun matasa ne da yadda ke kokarin shirya wannan biki mai takin yola beach party bikin da iyaye da kuma kungiyoyi ke mazargin cewa na nuna tsaraici ne wannan ne ma dai karo na biyu da matasa a yola ke shirya irin wannan biki da kan hada samari mata da maza domin holewa ko da yake wannan karo rundunar 'yan sandan jiya ta ce ba za ta ma kyale ba to wai ko me yasa rundunar 'yan sandan jihar adaman hana wannan biki a bana dsp suleiman ya hangroje shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar. A Ibrahim Abdulaziz a rundunar 'yan sanda na jihar Adama da tun lokacin da muka samu labarin a bukatan yin bikin nuna tsiraici a nan jihar Adamawa kwamishinan 'yan sanda ya bada umarni a gudanar da bincike a gane suwaye suke faman yi sannan kuma aina ake so yi har yanzu da nake gaya maka ba mu samu tabbashin inda ake shirin za a yi din kuma da wayan da aka yi amma ina tabbatar ma da mutane cewa har ila yau muna na muna gudanar da bincike sannan kuma muna kira ga al'ummar jihar adamawa har ila yau su ci gaba da ba jami'an mu haɗin kai domin tare mu yi haɗaka mu tabbatar da irin wayannan bukukuwa ba abu ne wanda ake bukata a yanzu haka kuma abu ne wanda zai kawo mana a tashin hankali sannan kuma ba za mu yarda ba za mu amince da haka ba ita ma nata ɓangaren ƙungiyar adama concern citizen da ke cikin ƙungiyar kare haƙƙin al'umma a jihar ta bayyana ɓaci ranta kan wannan batu honorable Hussaini gambo bello na kura da ke zama shugaban ƙungiyar ya ce ba za su kyale a gudanar da wannan biki ba a gaskiya mukan ba mu yarda a yi irin wannan shaidancin ba domin wannan ba alheri ba ne ga matasanmu musamman ma hali da muke ganin a yanayin matasanmu a yanzu na irin abun da yake tafiya tsakanin yaran mata yaran mada irin tafiya da suke samarin kuma na ga sun bi abu daga shekara sha takwas zuwa sama so wata al'amari ne wanda suke so ta gurbatar da yanayin rayuwar yaran mu saboda haka ba za mu yarda da irin wannan abu da kuma dole gwamnati ta ɗauki mataki domin a gaggauta dakatar da wannan abu tun farko ma dai sai da iyaye suka nuna ɓacin ransu game da wannan biki da suke zargin cewa na fitsara ne. Sunana Murtala, to na farko dai zan ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan abun dai zan ce Allah dai ya rufa mana asiri domin wannan dai ba ɗabi'anmu ba ne kuma ba al'adarmu ba ne. Abun da muke ji daga nesa ya zo ya zo ya faru da mu a nan wannan ka ba mu ji daɗi ba domin wannan ka har ga Allah mu mun gode ma da hukuma da suka shiga a lamarin nan suka dakatar da shi domin ba san inda zai tafi ba. Ya koma zuwa yanzu tuni waɗanda suka shirya bikin suka shiga nukusani inda jami'an tsaro ke neman su ruwa a jallo. Ibrahima Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.